Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu shiga bangaren sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin nan na miliyoyin masu saurare daga nan za mu gabatar da shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare kuma da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda allah a zangon shirin namu na wannan safiya amma nan da 'yan dakigogi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To Dalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Ƙungiyar IS a yammacin Afirka ta sanar da mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Iran ta yi tirar da Allah wadda da harin ta'addancin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula sama da ɗari a ƙasar Burkina Faso. A Mali yau ake rantsar da Kanal Asimi Goita a matsayin shugaban rikon ƙwarya. To suka labaran kamar da za su zo mako. Ƙungiyar IS a yammacin Afirka ta fitar da wani saƙon murya wanda a cikinsa ta sanar da mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram abubakar shekau. Wannan dai yana zuwa ne sama da makonni biyu. Bayan ƙazamin faɗan da aka rawaito an gwabza tsakanin ƙungiyoyin biyu masu ikirari da sunan jihadi a arewacin Najeriya. A saƙon da ta fitar ƙungiyar ta ISWAP ta ce abubakar shekau ya mutu ne bayan tarwatsa kansa da bama-bamai waɗanda ya yi jigida da su yayin da mayakan na ƙungiyar ta ISWAP suka yi masa ƙawanya a sansaninsa an bayyana ƙungiyar ta iswap na da saɓani akan yadda abubakar shekau an bayyana ƙungiyar ta iswap na da saɓani akan yadda ƙungiyar boko haram ke aiwatar da kashe-kashenta musamman akan fararen hula musulmi waɗanda shine tushen darewar ƙungiyar gida biyu a shekarar 2016 iran na ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta la'anci harin ta'addancin da aka kai a burkina faso a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya lahadi sa'idi katibzade ya bayyana cewa iran a shirye take ta haɗa kai da ƙasashen afirka ciki har da burkina faso a fagen yaƙi da ta'addanci iran ta ce abin takaici ne harin da ya kashe 'yan burkina faso sama da ɗari da ke kan iyakar ƙasar da mali da nijar burkina faso dai ta sha fuskantar hare-hare na zubar da jini a cikin 'yan shekarun nan hararan sun fara ne daga arewa sannan suka bazu zuwa gabas ta tsakiyar kasar waɗannan hararan ta'addancin sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun daga shekarar 2015 mafi yawan hararan sun faru ne a yankunan iyakar burkina faso da mali da kuma jamhuriyar niger shi ma dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya ji takaici da shin labarin kisan fararen hula 138 a ƙauyen Silan na Burkina Faso a cikin daren Juma'ar ta gabata. Har-haren na baya-bayan nan su ne mafi muni a ƙasar tun bayan soma rikici mai nasaba da gungun ƙungiyoyi masu ikirari da sunan jihadi a shekarar 2015. A wata sanarwa da ta samu sa hannun kakakinsa Stephen Dujaric, Guterres ya bayyana ɓacin ransa a game da kashe-kashen ɗaruruwan farar hular da suka hada da mata da yara. Guterres ya ta wannan ta'asa sannan ya da buƙatar kasashen duniya su rubanya goyon bayan da suke baiwa kasashen da ke fama da matsalar ta'addanci babu dai wata ƙungiyar da ta yi ikirarin kai harin to labaran duniyar na zo muku ne daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tsaharan a mali yau litinin ne ake sa ran rantsar da kanal asimi goita a matsayin shugaban ƙasa makonni biyu bayan juyin mulki na biyu a kasar a cikin wata tara kanal asimi goita zai yi rantsuwar kama aiki ne gaban kotun tsarin mulkin kasar kafin hakan dai hankali ya karkata kan jawabin da zai gabatar bayan shan rantsuwar musamman kan batun wa'adin da zai yi a rikon kwarya a sanuwar da ya bayar bayan kifar da mulkin tsohon shugaban rikon kwarya na kasar ba indiyau da firaministan sa kanal asimi goitan ya ce za a gudanar da babban zaɓe ne a cikin shekarar 2022 kamar da kasashen duniya da dama suka bukata ciki har da faransa a kwanan baya dai faransa ta sanar da dakatar da haɗin gwiwa da take baiwa sojojin ƙasar ta mali shugaban ƙasar uganda yorin museveni ya sanar da rufe makarantu da wuraren ibada sakamakon sake bular cutar corona a zagaye na biyu a ƙasar da ke gabashin afirka a wani jawabi ga 'yan ƙasar ta kafar talabijin shugaba museveni ya bayyana cewa za a rufe dukkan makarantu da wuraren ibada a faɗin ƙasar ran tsawon kwanaki 42 yana mai cewa dokar rufe makarantu za ta fara aiki ne daga yau litinin za kuma a yi wa dukkan malaman makarantu daga kafi kafin su ci gaba da koyarwa haka kuma an haramta duk wasu tarukan jama'a na tsawon waɗannan kwanaki in banda tarukan majalisar gudanarwa da na 'yan majalisu a kwanakin baya ne dai ma'aikatar lafiya ta sanar da cewa kasar na fuskantar sake bular cutar corona a zagaye na biyu ya zuwa shi lahadi mutane 52,935 ne suka kamu da cutar a kasar kana wasu 383 suka rasa rayukansu duk lokacin da aka bada rahoton mutum na farko da ya kamu da cutar a watan maris din shekarar 2020 to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya yanzu kuma ga shirinmu na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan kama ko wasu daga cikin lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan jawabin da jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Said Al-Khamenei ya gabatar dangane da shekarar shekaru 32 da rasuwar marigayi Imam Khomeini da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar da muka riga muka ambata cewa za mu kawo muku bayanin jagoran jun juhal musulunci na kasar Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ne wanda ya yi dangane da cikar shekaru 32 da rasuwar marigayi Imam Khomeini wanda ya kawo mahanga daban-daban dangane da yadda marigayi Imam Khomeini ya kafa tsari na jamhuriyar musulunci ta Iran. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin jawabin nasa a cikin harshen Farsanci wanda muka tarjama kai tsaye a lokacin da yake jawabin a cikin harshen Hausa. ai saurari lafiya bismillahirrahmanirrahim da sunan allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da amincin allah su tabbata ga manzan allah da allah sa tsarkaka ranar goma sha hudu ga watan hordad wata rana ce wadda take da muhimmanci ga al'amarin ƙasa wanda ya shafi babban shugaba wanda yake da babbar zuciya wanda kuma ya kasance mutum ne mai imani da hikima da tsayuwa ƙasanmu da al'ummarmu suna da babbar fata da bukata har kullum ta wannan babban mutum da kuma tunaninsa a yau babban abin da za mu dubi a kansa shine abubuwa waɗanda marigayi imam ne ya kirkiro abubuwa guda biyu waɗanda suke da matuƙar muhimmanci da marga imam kumeni ya ƙirƙiro su kuma ya sanya su a cikin aiki shine kalmomi biyu na jamhuriya da kuma musulunci wato jamhuriya islamiyya wanda wannan hakan yake nufin wato abubuwa ne guda biyu waɗanda suka faru da mahangarsa zan fara bahasi ne dangane da waɗannan abubuwa idan muka yi la'akari da abubuwa da suka faru na juyin hali da aka yi a cikin kasashe daban-daban babu wata ƙasa daga cikin kasashen da aka yi wani juyin hali wanda ya daidai da irin na jamhuriyar musulunci ta iran tun daga ranar farko da aka juyin halin musulunci na iran makiya da waɗanda ba su da fata ta alheri a kan ƙasar iran a cikin ƙasar da ma wajen ƙasar suka ce wannan jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta wuce wata biyu ba a ta ta shine ta kai wata shida amma daga nan za ta rushe saboda ba abu ne mai yiwa ba amma saboda irin mahanga da kuma tabbatuwa da abubuwa da suka faru kamar yakin shekaru takwas wanda aka kaddamar a kan iran da abubuwa dukkan su waɗanda an shirya sani domin a rusa wannan john hali amma duka waɗannan abubuwa dukkan sun faru a cikin lokacin rayuwar marigayi imam ne amma da hikimarsa da basirarsa ya san yadda ya tafiya da al'amura ɗin taimakon allah duka waɗannan abubuwa ba su yi nasara wajen rusa wani juyi ba hakanan ma bayan rasuwarsa akwai abubuwa da yawa wa'anda suka faru akwai wata tsohuwar jam'iyya da take dauke da wasu aƙidu akwai wani lokaci can wanda ya magana tun lokacin nasarar juyin johali wanda yake magana cewa jamhuriyar musulunci ta iran wato tsari ne wanda yake da bangarori waɗanda su ne suke tabbatar da shi wanda su waɗannan masu wannan aƙida ɗin su ba su da bayanin imam ba wanda suke ganin cewa jamhuriya ta musulunci ba abu ne wanda ya dace da al'umma ba sannan kuma wasu su ma ɗin wanda suke da wata mahangar ta daban suna ganin cewa bayan samun nasarar junji hali dan lokaci ne kaɗan ita wannan jamhuriya take da shi ba za ta je ko'ina ba to duk dai irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa waɗanda tunanin wasu ne da hakan ya hada da ƙungiyoyi da jam'iyyu da wasu ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙasar ne ko a wajen ƙasar ne wanda wasu sun karkata zuwa ga irin abubuwa da makiya na jamhuriyar musuluncin suka rika faɗi saboda haka su ma sai zama wannan ita ce fatar su fatar da makiya suke da ita na rushewar wannan tsari na musulunci ita ma ita ce fatar su a lokutan baya bayan nan shekara biyu da suka wuce wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun faɗi cewa tabbas wani abu ne wanda babu makawa cewa iran ba za ta cika shekaru 40 na samun nasarar junju hali ba ba za ta yi bukukuwan cika shekaru 40 na cikar samun nasarar juyin juhali ba ne saboda tsarin zai rushe kafin lokacin shekara biyu da suka wuce wani babban jami'an amurka ya faɗi haka saboda mahangarsu shine wato irin mahanga da suka kallon juyin juhali da aka yi a wasu kasashe da kuma dalilan da suka sanya waɗannan juyin juhali suka rushe a asiya ne kudancin asiya gabacin asiya ko a afirka ne ko a hatta ita kanta a nahiyar turai wanda bayan an juyin juya halin bayan wani dan lokaci sai wasu abubuwa su faru wanda zai sa wannan juyin juya halin ya rushe kamar juyin juya halin da aka yi a wata ƙasa wanda bayan shekaru goma sha biyar mutane suka juya ma sarki baya shi nan faɗi wannan abubuwan sun faru da yawa hatta a iran ɗin ma a lokacin da mutane suka miƙe na gwagwarmayar da aka yi gwagwarmayar masharuɗiya wanda bayan shekara sha biyar da sa hannu a kan yarjejeniyar masharuɗiya wadda ta taka birki ga azalman sarakuna amma daga lokacin da Reza Khan ya zo ya yi watsi da wannan yarjejeniya kuma aka koma mulki na zalunci da kama karya bayan nan kuma abubuwan da suka faru lokacin da firaminista musadai ya tabbatar da mallakar mai na ƙasa ga al'umma ya mallaka shi ga al'umma maimakon mallakarsa da kamfanonin ingila suke yi ɗan lokaci kaɗan shi ma ba ji ko ina ba turawan suka mishi juyin mulki to amma alhamdulillahi juyin juhal musulunci na iran wanda ya wakana karkashin jagorancin marigayi kuma ne maimakon rushewa a kowace rana ƙara ƙarfi yake duk kowa da matsaloli da kalubale waɗanda wannan juyin juhali yake fuskanta waɗanda aka haifar masa ta fuskacin siyasa tsaro da dai sauransu amma duk da haka ya samu rinjaye akan waɗannan abubuwa kuma juyin halin ya ci gaba a yau iran ta samu ci gaba fiye da kowane lokaci a tarihinta ta kowane ɓangare ta samu shigaba babu wani bangare wanda bata samu ci gaba wannan shine zai kawo tambaya cewa me ya sanya duk da wannan gaba da keya da makirci amma kuma iran bata rushe ba menene sirrin haka to abin da zan faɗi a nan shine babban sirrin shine cewa shi wannan junjo hali ya gina ne akan kalmomi guda biyu jamhuriya da kuma islamiyya wanda ya kirkiro waɗannan kalmomi guda biyu ya ɗora tsarin juyin johalin a kansu bisa hikimarsa to da taimakon allah da kuma basirarsa da hikimarsa da tafiyarwarsa ne ya zama wannan shi ne babban abin da ya ba wannan juyin johali damar wanzuwa saboda jamhuriyar islamiyya ta wanzu akan wannan tsari da aka gina tun daga farko akwai wato mahanga daban-daban da marigayi imam kuma ne fuskanta daga mutane to amma dai saboda dogaro da allah maɗaukakin sarki da kuma fahimtarsa mai zurfi akan addini da kuma imaninsa da dogaransa da allah duk da wannan babban kalubale daga bangarori daban-daban amma a cikin ikon allah ya samu wannan nasara wani abu da ya kamata mai ishara da shi anan shine batun cewa addini ya zama shi ke tafi da al'amarin al'umma wannan ba abu ne wanda ya zo daga waje ba wannan yana cikin addini din wannan ya zo a cikin alkur'ani imama yana ishara da ayat qur'ani ke cewa mun aiko annabawa ba don wani abu sai don a biyayya gare su da umarnin Allah biyayya ga annabawan Allah wani abu ne wanda yake zo a cikin Qur'ani ayoyi da yawa al'amarin hukunci da al'amura na ma'amaloli da al'amura wanda suka shafi yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa akwai ayoyi da yawa da waɗanda suke magana akan wannan abubuwa na yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa tsakanin gwamnatoci ma'amaloli wanda dukkan su wannan abubuwa ne waɗanda suka shafi tafiyarwa tsakanin ƙasashe batun adalci batun hukunci a cikin waɗannan abubuwa baki ɗaya mahangar kur'ani dole ne ya zama abin da annabi ya zo da shi shine za a bi annabi shine ke da magana ta ƙarshe a bisa hukuncin Allah maganan hadisi da bayanai na manzan Allah dukkan su abubuwa wanda suke karin bayani akan abin da yake a cikin alkur'ani lokacin da wakilan mutanen yasar suka zo wurin manzan Allah suka magana da manzan Allah manzan Allah meye ya karbi alkawali daga gare su cewa ku kiyaye mutuncin musulmi kada ku shishige a kansu da abubuwa wanda suka kama da wannan aka can mai yarjejeniya da fahimta akan wannan kuma manzon Allah ya kafa daula tare da karba alƙawla daga mutanen Yasir saboda haka idan har wani yana da itikadi da kuma amincewa da addinin musulunci to dole ne ya zamanto kuma yana da wannan itikadin cewa addini shine ya kamata ya zama mai tafiyarwa saboda haka wannan shine sirrin waɗannan kalmomi guda biyu na jamhuriya da kuma islamiyya saboda haka waɗannan su ne manyan gishikai guda biyu wato ma'ana shine abinda a kullum yake nihi cewa shine mu riƙe musulunci sa'an nan kuma a kowane lokaci mutane su zama a cikin al'amari kada ya zama musulunci ba tare da mutane ba ko kuma mutane ba tare da musulunci ba. madalla wannan shine wani bangare na jawabin jagoran juyin juhalin musulunci na iran da muka muku wanda ya dangane da cikar shekaru 32 da rasuwar marigayi imam kumeni wanda a sa jamhuriyar musulunci ta iran da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu sai a tarbe mu a saduwa ta gaba domin jin mu dauke da wani jigon kafin lokacin da kin fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. Tuwon sai shirin nan na muryar masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita ga jihar Bauchi to game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan matakin da hukumar sadarwa ta dauka kan shafin twitter to hakika wannan mataki da ministan sadarwa ministan yada labarai na ƙasa ya ɗauka to hakika wannan abu ne mai kyau kuma muna goyon bayan wannan mataki ɗari bisa kuma muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan nuna bambanci da shafukan sada zumunta suke yi na kasashen waje to hakika wannan mataki da hukumomin najeriya suka ɗauka a kan shafin twitter suka yi har wannan mataki ne da ya kamata kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari da fatan allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma ƙasashen mu na afirka baki ɗaya. salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin ne zan yi tsokaci dangane da takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin najeriya da kuma kamfanin sada zumunta na twitter to ni dai a gani na bayan hakika eh, kamfanin twitter yana da kamshin gaskiya a dangane da zargin da yake yi wa gwamnatin najeriya na cewar tana nuna wariya ga wata kabila a cikin kasar wato kungiyar ipop wanda suke rajin ballewa daga najeriya ganin yadda akwai kungiyoyi na ta'addanci masu daukar rayukan jama'a a cikin kasar amma gwamnatin najeriya bata ta taba yin kakkausan lafazi a kansu ba farafor da yadda ta yi akan yan ipop kenan hakan yana nuna lallai e, gwamnati tana nuna wariya ga wata kabila a cikin kasar da fatan za ku tashi lafiya iran hausa mai magana mamman biniya yakuba awashe daga unguwar sabon gari tawa to na ji wasu wa'anda ba san tarihi ba ko ba san mahimmancin tarihi ba a najeriya suna cewa a canza sunan najeriya to gaskiya wannan ba tunani ba ne bana masu kishin ƙasa ko ko wa'anda suka san mahimmancin tarihin najeriya dan duk wani suna da za a ce a ba najeriya bai kai ya sunan da take da ba yanzu kuma gaskiya ya kamata mutane su san hanyoyin da ake bi a kare mutuncin ƙasa da ta da duka wa'ansu abubuwa dai wa'anda suke su ne na ƙasa amma tunanin wai a ce a canza sunan najeriya ko raba ƙasa ko wane duka wannan ba masu kishin ƙasa ba mutane wa'anda suke da wata buƙata wadda kansu ne kawai suke kansu ne kawai abin za ya kawo ma ci gaba amma inda ci gaban ƙasa da ci gaban talakawa ake so to bai kamata ba alka tunanin wani ko raba najeriya biyu ko kuma canza sunan najeriya ya kamata dai mutane su ba da shawara mai kyau sunana mamman bin ya kuba shi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh sunana musa usman balarafa da ke nan karamar hukumar bulani jihar yobe zan san in bayyana rayina ne game da taron da mabiya ɗarikar tijjaniya suka gudanar a birnin abuja na addu'o'i kan halin da kasar mu ta tsinci a cikin na rashin tsaro da sauran matsaloli hakika wannan taro na addu'a abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce sauran ɗari kuma sun bi sabunta domin gudanar da shi da ma dai dukkanin al'ummomin ƙasar nan allah ubangiji ya amsa addu'o'i ya zaunar da kasar mu lafiya albarkacin ahlul baiti na ya ce assalamu alaikum warahmatullahi radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullu ilyas Farizi kulab ra'ayi zuci agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da kasashen eh, mu na afirka dangance da shugabannin mu eh, bisa kan kasashen mu musamman eh, abin da ya shahi kasa ta nijar bisa kan kasashe wanda suke na duniya gashi ana ta bayyana kasashe game da tattalin arziki na kasashe wanda afirka ka dai ko da yaushe dai duk abin da ya shahi na na koma baya wanda yake na ci baya ne a cikin kasashen duniya afirka su ne baya to kenan ya kamata shugabannin mu su kokari wannan abubuwa su yi kishin su bai yiwa a ce a cikin kasashen duniya kullum afirka kullun su ne baya kuma wannan abubuwa yana kama daga shugabannin mu irin rukon kai na kashi da suke ma wannan kujera ta mulki mai daraja da Allah ya ba su ta fatan Allah sa wannan sako ya kai ga shugabannin mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina radio Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Musa ma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine jinjina ga sojojin Jamhuriyar Nijar game da fafatawa da suka yi tare da 'yan boko haram kuma sun ka fatattake su kuma sannan bayan haka da kuma ɗaukin da sun ka samu na jirage na sama da sun kai musu ɗauki to gaskiya mu 'yan ƙasan mun ji daɗi sosai kuma wannan ya nuna cewa dai gaskiya ga dukkan alamu yanzu da gaske ake yi babu wasa kenan dai fatan da muka yi su mai da himma sannan kuma su zare damce su ga cewa wannan kashin kiyashi da ake ma 'yan ƙasa gaskiya a kokari a karshen shi gana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar da fatan dai a huta lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na UH Hausa mu da haka mai magana Lawali Ando daga jamhuriyar eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da cika shekaru shida da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wanda gaskiya Talakar najeriya bai gani a ƙasa abin da ya dan maha ko abin da ya fatan samu daga eh, janar muhammadu buhari ba illa akasin haka wanda asalin kowa ne an zaɓi wannan gwamnati ne ganin cewa za ta iya kawo tsaro yaƙi da cin hanci da sauran abubuwa musamman tsadar rayuwa amma ina abubuwan sai ƙara ta'azzara su kai ɓangaren tsadar rayuwa abin ya yi linkin ba linkin saboda tana ɓangaren tsaro shi ba a magana da haka kira na ga talakawa su tsaya su yi karatun ta natsu a duk lokacin da suka ga wannan takara kada su dubi abin da al'umma ta fi mai da hankali a kai. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu ga shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa baratu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu wato irin waɗannan shirye-shirye muna ƙoƙari ne wajen kawo muku tambayoyin da kuka aiko sai mu kawo muku wato amsoshinsu ta yadda za a sa su a aikace wato abin ba kurin a dinga jin ga amsoshin da ake bayarwa dangane da tambayoyin da kuka aiko ba ne abun yana buƙatar ne a aikata shi domin duk abun da da baka san abin nan dinsa ba wato baka san ah, haƙiƙanin ma'anarsa ba ko kuma baka san hukuncinsa ba a fikihu a yayin da ka yi tambaya aka gaya maka ga hukuncinsa a fikihu to wani abu ne wanda yake ya waje ba kuma a ce a aikace ka aikata wannan abu saboda haka yan uwa ya kamata a dinga lura da cewa duk wasu abubuwa da kuke turowa muna kokari muna samu muku wayannan amsoshin da muke samun muku ba amsoshi ne da muke kirkiro su da kawo kan ba muna ɗauko su ne daga fatoyi na marjoyi waɗanda suke ababen takalidi a cikin wani al'amura na fiƙi din nan to su baraka da Allah duk waɗanda suke jin wannan shiri su dinga ba wa kansu wannan amsa cewa a lokacin da da ban san wani hukunci ba sai na yi tambaya to idan aka bani amsa din to yaya kuma na yi na aikata ko kuma dai kurin na ji ne shi shikenan na cigaba da abin da da ke yi in mutum ya zama a haka yake to kaga yana wasa kenan da al'amura na shari'a domin in haka ne to ba bukatan mutum ya ce zai yi tambaya din kenan kuma in dai ba za ka aikata abin da aka gaya maka ba to ya zama kana wasa da al'amura na fiƙihun da kuma addinin Allah kenan wanda wannan bai yi daidai ba ga mutum musulmi to alaihal yanzu da yake a lokaci yana dan tafiya bari mu gani tambayoyin da ke gaban mu nan ga wata tambaya nan da take cewa assalamu alaikum da tare da fatan kuna lafiya ni tambaya ta shine a cikin fikihu menene hukunci dangane da al'amura da suka shafi ana biki kuma dumata ne a gurin amma su dinga ɗaga hannu suna tafi suna shewa har ana jiyo wasu daga waje shin wannan abu la'akari da cewa biki ne ba matsala ko kuma dai akwai wasu abubuwa waɗanda ba haka ba to um, al'amura na tafi ko kuma na shewa tsakanin mata a junansu musamman kamar yadda shi wannan mai tambaya ya ce a lokacin biki ne akwai al'amura waɗanda suka shafi cewa biki dai dama abu ne wanda aka san cewa farin ciki ake a wajen biki ba guri ne na yin wani abu wanda yake nuna bakin ciki ba farin ciki ake a wajen biki kuma dan an tafa wato shi tafi a kan kansa a tafa hannu musamman wannan taro da kace gaba ɗayansu mata ne wannan ba shi da matsala a musulunci a cikin hukunci na fikihu babban matsala ɗin da za ta iya bijirowa a nan misali kasamtuwar wannan shewa ɗin tunda ita wannan shewa ta mata a lokacin ko da kwa biki ne wasu za ga an ɗaga murya ta yadda namiji wanda yake ajinabi daga waje zai dinga jin wannan muryoyi din kuma ana yin shewa ana guda ana wasu abubuwa waɗanda in dai an tabbatar wannan zai iya kaiwa ga waɗanda suke sauraron muryoyin su zama sun samu wani abu na jin daɗi ko kuma sun fitinu sun an taya musu da sha'awa to wannan fima labar da bai inganta ba kenan zai kasance ya haramta amma in har ba zai kai ga haka ba tafi da kan kansa da kuma nuna farin ciki a wajen da ake biki musamman a tsakanin mataye wannan ba shi da wata matsala insha'Allah Allah to wannan shi kuma Allah yake cewa ni ina so ne in san hakikanin menene bambancin zakka ne da humusi domin na ga a cikin wasu bayanai da wani malami ya yi malamin shi'a yana ƙarfafa al'amura ɗin humusi amma ban jiya ambaci al'amura na zakka ba to um, hakika zakka zakka Allah ta'ala ya riga ya kasauta al'amura na zakka kuma malaman fiƙihu su ma sun kawo yadda al'amura ɗin na zakka yake da kuma akan wani al'amura ne ake fitar da zakka zakka bambancinta da kumsi al'amari ne waɗanda suke ita zakka dama akwai abubuwa mu'ayyanai ko da yake ba a tsakanin mazhaba ta ahalin suna da kuma mazhaba ta ahalin beti. hatta abubuwan da ake fitan musu da zakka din ma akwai dan wasu abubuwa na bambance bambance to amma tunda dai bambanci ne kake nema tsakanin zakka da kumusi shi kuma kumusi wani abu ne wanda in ka samu riba akan wasu abubuwa da kai na cinikayya ne ka tsoroci wani abu to shi wannan sai ka cire wani abu na kashi ɗaya daga cikin biyar na wannan abu da ka samu na riba din sai ka bayar a fi sabilillahi ka bayar su ma an riga an bayyana suwa ake ba zaka ake ba humsi dangane da irin waɗannan rarrabe-rarrabe da yake tattar da humsi za ga cewa allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya bayani a cikin ƙur'ani dangane da al'amura ɗin da zakka haka kuma a wata aya ɗin ya al'amari ya bayani dangane da ainihin humsi wa'alamu annama ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin zil kurba da dai sauran abin da Allah ta'ala ya bayani wannan bayani ne na humusi duk abin da muka samu na ganima wannan malamai wasu suke takaitawa kamar malaman ahalin suna su ce ai ana nufin ganimar yaƙi ce kur a cikin mazhaba ta ahlul an yi zancen humusi ba kurin ana magana ne akan ganimar yaki ba saboda ka zai shafi komai misali wanda yake da alaka da ainihin abubuwan da mutum ya tsururuta hatta ka ajiye wani abu baka bukatansa dukiya ce ka ajiye ta shekara guda baka taba ta ba baka bukatanta to ita ma wannan bayan shekara ta shiga din nan ana fitan mata da humsi wanda za ka ɗauko ka fitar daga cikin wannan dukiya da ka ajiye shekara guda baka yi amfani da ita ba shi kuwa ita kuwa zakka ba haka al'amuran da zakka yake ba al'amuran zakka shi yana da wasu hukunce-hukunce domin al'amura ɗin zaka wani abu ne kamar yadda na faɗa ya shafi hatta wasu abubuwa na a misali noma da mutum ya yi ya samu wasu abubuwa na wato amfanin gonarsa wanda zai iya fitar da zaka ko kuma wasu dukiyoyi da yake ya mallaka zai iya fitar musu da zaka ko da yake dai a azaban albaiti ana zancen in ka zo wajen kuɗi ana zancen azahab ne wal wato ana zance ne na wato kamar azurfa da abin da ya shafi daham to wasu abubuwa waɗanda suka shafi kuɗaɗe irin na takarda sai aka samu saɓani na malamai shi yasa nake nuna mana cewa zakka da kumusi akwai hukunce hukuncen su daban-daban amma dai duk waɗannan da zakka da kumusi a wajen mabiya ahalbeti wajibi ne ina nan ana aiwatar da shi babu kuma zancen cewa wai in mutum ya fitar da kumusi. zakka ta faɗo a kansa a'a babu kuma zancen in ka ba da zakka humus ya faɗi a kanka a'a kowanne da hukuncinsa daban kowanne kuma da lokacin da ake fitar da shi saboda haka wannan shiri na ɗan wannan lokaci ba zai ba mu dama mu ce za mu yi bayani gaba ɗaya na zakka bayani gaba ɗaya na humus a dan wannan lokacin ba ina eh, roƙon shi wannan bawan allah da ya wannan tambaya ya samu lokaci ko ya je ga wani wanda yake kusa da shi daga cikin malamai wanda zai masa bayani ko kuma shi kansa ya yi bincike ya duba ya ga lalle ya karanta hakikar da ke tsakanin zakka da homsi din nan insha Allah to um, lokaci yana ta gabatowa kuma ga tambayoyin namu wajen uh, nan ma ga wasu tambayoyi guda uku to amma gaskiya saboda karancin lokaci bana jin za mu iya karanta su baki daya sai dai bari mu ɗauki kwaya ɗaya ɗin da mu gani menene tambaya take cewa kallahu assalamu alaikum ni mai shayarwa ce sannan sau da dama shi yaron da nake shayarwa yakan yi min kamar fitsari a jikin kayan da nake sanye da su to wani lokacin kuma ina sanye da kayan sai lokacin sallah ya bujuro sai na yayyafa ruwa sai na je na tada sallah to yaya al'amuran sallah ta dangane da wannan la'akari da cewa ni mai shayarwa ce kuma shi ma yaro ne karami to wannan tambayar na ganin kamar mun taɓa amsa shigen wannan tambaya a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata zancen cewa ke mai shayarwa ce ko kuma shi wannan yaro ne duk bata taso ba dangane da al'amura da suka shafi najasa tunda magana ce akan najasa in har zai miki fitsari a jiki ko a tufafin ki to wannan tufafin duk inda fitsarin ya taba shi ya zama najasa saboda haka bai inganta ba a ce da wannan tufafin kin je kin yi sallah kenan sai dai ki cire tufafin ki sa wani tufafi wanda zaki sallah da shi sannan zancen wai an yayyafa ruwa irin yadda mutane suke yi din nan wato mata misali a guraren mu din nan wai in an ce ga najasa a nan ko a ƙasa ne ko a jiki ne sai a ɗauko ruwa wai a yayyafa wasu ma har da yin salati <laughs> ana yayyafa ana salati wai shikenan ya tsarkaka wannan ba shine hanyar tsarkake najasa ba saboda haka dangane da irin wannan ko kuma tambayar da kika yi bai inganta ki yi sallah da wannan tufafin da kika saba domin ko da yaro ne ko yanzu aka haife shi ya fitsari wannan fitsarin wannan yaron ya zama najasa saboda haka ki kula da cewa kamata ya ki tsarkake gaba ɗayan gurin da fitsarin ya taɓa kafin ki je ki sallah to lokaci ya gabato za mu tsaya a nan sai shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun sai shirin na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau Shirin a cikinsa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita a kansu da kuma jin mahangar masana yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu zai dubi ne akan wasu daga cikin al'amuran da suka wakana a tarayyar Najeriya a cikin 'yan kwanakin nan musamman ma dai a yankunan kudancin kasar inda kungiyar nan ta inyamurai zalla ta IPOP wadda ke dauke da makamai take ci gaba da tayar da tarzoma da kawo yamutse a yankunan da take da tasiri da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan sannan kuma za mu je mahangar masana dangane da suke kallon wannan lamari ta fuskacin tsaro da kuma tasirin sa a siyasance da kuma lamarar suka shafi zamantakewa ta al'ummar najeriya wannan dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin 'yan kwanakin nan ne dai ƙungiyar nan ta inyamurai zalla ta ipop take dauke da makamai ta sake dawowa da ayyukan tana tayar da tarzoma musamman a yankunan da take da tasiri inda a cikin jihar imo a cikin 'yan kwanakin nan kungiyar nan ta kashe ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasa na arewacin najeriya ahmad gulag wanda ya fito daga jihar adamawa baya ga kuma kungiyar ta ƙaddamar da munanan hare-hare kan ƙaddarori na gwamnati musamman ma ofisoshin jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma ofisoshi na hukumar zaɓe da suke a yankunan da kungiyar take da tasiri baya ga haka kuma wasu daga cikin 'yan ƙungiyar su rika ɗaukar matakai na cin zarafin wasu da ka fito daga yankunan arewacin najeriya da ma kona kaddarori nasu gami da dukiyoyi da ake kaiwa yancin najeriya din daga arewacin najeriya da hakan ya hada da kona motoci na mutanen arewa da suke kai kayan kasuwanci a kudancin najeriya din wannan ya sanya gwamnatin najeriya ta shelanta cewa za ta ɗauki matakai na nuna ba sani ba sabo akan dukkanin waɗanda suke tayar da yamutsi da kuma karya doka a yankunan da wannan kungiya take da tasiri inda a cikin wannan makon ne shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ɗin farfesa mahmud yakubu ya miƙa wa shugaba muhammadu buhari rahoto akan irin yadda ofisoshin hukumar zaɓe ɗin suka fuskanci hare-hare musamman ma a kudancin najeriya inda ƙungiyar inyamurai zalla da ke ɗauke da makamai ɗin wato ipop take da tasiri wannan lamari dai ya fuskanci kakkausan mayar da martani daga shugaba buhari inda ya ce an riga an kawo shi makura saboda haka za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin murkushe ayyuka na ta'addanci na irin waɗannan ƙungiyoyi sannan kuma shugaba buhari ya bayyana cewa matasan da suke gudanar da irin waɗannan ayyuka ba su da masaniya dangane da yakin da ya faru da kuma irin asarorin da aka yi na rayuka da dukiyoyi sannan kuma shugaba buhari ya bayyana cewa daga kafa da ake wa irin waɗannan ƙungiyoyi ya riga ya kawo ƙarshe domin kowa sun wuce makaɗi da rawa to dangane da wannan batu muna tare da dr el harun muhammad daga tarayyar najeriya wanda masani ne akan harkokin siyasa da zamantakewa ta al'umma kuma muna tare da mejo shanko wanda kwararre ne masani akan harkokin tsaro waɗanda za su yi mana dubi akan wannan batu da kuma bayyana mahangarsu za mu fara da dr el harun Dr bayan yi maka barka da zuwa da lalemar a cikin shirin namu za mu so mu ji mahangarka dangane da waɗannan abubuwa da suke faruwa a waɗannan yankuna musamman ma irin abubuwan da ita wannan kungiya ta inyamurai zalla ta ipop take aiwatarwa a cikin waɗannan 'yan kwanaki a yankuna wanda mafi yawan mazaunansu 'yan kabilar ibo ne ya kake kallon wannan lamari dakta wato shi matsalan ba ma ipop ba matsalan kudancin najeriya yadda yake ma ƙasan barazana matsala ne da take da nasaba da aƙida tarihi tarbiyya manufa kuma dole a samu wannan matsala idan aka yi la'akari da yadda aka yi haɗakan najeriya ai saddauna ya gama magana haɗa kudanci da arewacin najeriya da aka yi da lagos abinda turanci ake cewa amalgamation a 1914 kuma iyakan maganin kenan ba yadda za a yi ka ɗauko mutanen da tunaninsu daban tarbiyyarsu daban al'adunsu daban addininsu daban komai nasu daban ka ce wai ka cakuɗa sun zama abu ɗaya to tun farko tubalin da aka gina najeriya tubali ne na karya na rudu na yaudara to yanzu kalubalen shine ya za a warware wannan ai tashin farko da samun mulkin kai ai ba a je ko ina ba yamurai suka ja daga cewa sai an raba najeriya kafin yamurai yarbawa su ma sun yi irin nasu tunda wani irin kulle-kulle ne a bai ba har an yanke mashi kusan laifin turism cin amanan ƙasa kuma me ya faru da ya biyo baya ba shine aka yi juyin mulki ba wanda ya kashe manyan najeriya waɗanda muke ji da su aka kashe saddauna aka kashe tafawa balewa wajen yarba aka kashe akintola aka yi kashe-kashe mummunan kashe-kashe da aka yi to har yanzu wannan burbushin yana nan kuma yanzu ba ana maganan a balle ne a yi kasan biyafara ai abubuwan da su 'yan ipop din ke magana kenan kaga wancan tsohuwar ajin dai tana nan to idan muka koma ga mejo yahaya shanko mai ritaya mejo bayan ya maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin shirin namu da farko za mu so mu je mahankaka dangane da waɗannan lamurar da suke wakana a waɗannan yankuna inda wannan ƙungiya take da tasiri shin abubuwan da suke wakana musamman abin da ita wannan kungiya ta a cikin 'yan kwanakin nan na kai hare-hare a kan ofisoshi na jami'an tsaro da kona ofisoshi na hukumar zaɓe da ƙaddarori na gwamnati da ma na jama'a da ma kisan mutane musamman kisan da suka yi wa wani fitaccen wato ɗan siyasa daga arewacin najeriya da ma wasu daga cikin manyan jami'ai waɗanda suke na yankunan nasu ne shin za a iya cewa waɗannan mutane sun kai matsayin da sun fi karfin doka ne sun kuma fi karfin hukumomi na yankunan suke nan gaskiya babu dalilin da za a yi tunanin cewa ma kamar su fi karfin hukumomi ne shi yasa suke ta yin abin da suka ga dama a 'yan kwanakin nan sai dai kawai ina tsammani gwamnati da sauran hukumomi sun fahimci cewa suna tsokana ne ta yadda za a kawo rikici tun kafin lokutan da ake tsammani za a kai na zaɓuɓɓukan shekara ta uku da niyan ya zama barazana na na hakan aka ga sun dage ila a ce dole a karkata mulkin na a nemi wani daga cikin kabilan wannan yanki a basu mulki kuma kar mu manta sun zafafa kai waɗannan hare-hare ne da bannan da suke yi a daidai lokacin da ake jiran hukunci daga kotun koli na abin da ya shafi wani zaɓe a wannan jiha ta imo wanda kila suna gani barazanar da suke yi za ta sauya tunanin hukumomi su musu abin da suke so tun daga yanzu wannan shine ni abin da nake duba daga abubuwan da suke faruwa. To daga cikin abubuwan da shugaba Buhari ya faɗi mejo akan wannan batu shine cewa mutanen nan sun wuce makaɗi da rawa saboda haka daga yanzu ba za a sake ɗaga masu kafa ba za su fuskanci sakamakon aikansu. shin ana ganin wannan furuci ko kuma wannan kalami na shugaba buhari zai tasiri wajen ganin cewa an shawo kan wannan lamari watakila kuma eh, hakan zai iya tsorata su shiga taitayensu dangane da abin da ake ganin suna yi na barazana ga tsaron ƙasa tun ma daga farko babu dalilin da zai sa hukuma musamman shi bangaren shugaban kasa ya ce an daga ma wa'yansu kafa bayan an gabanna suke suna yin abin da ya saba kundin tsarin mulkin kasa sai daga baya a ce lallai an ga suna wuce makaɗi da rawa ko kuma ba za a ƙara daga musu kafa ba wannan ba abin da ya kamanci shugabanci ba ne kamata yi daga farawansu a tauna tsakwa ko don aya ta ji tsoro ya kasance ya zama izina ga wa'yanda suke da niyyar su yunkuri irin na wa'yannan mutane kuma har a zuwa yanzu din maganar da shugaban kasan ya na cewa za a ɗau mataki na sani ba sabo a kai abu ne wanda zai yiwu kar mu manta muna da dokoki daban-daban a ƙasar nan kuma a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa goodluck wanda shine ya mika buhari mulki an gabatar da doka wadda yake tana nan har yanzu ban san dalilin da ya sa hukumomin ba sa amfani da ita ba wato dokan yaƙi da ta'addanci ta najeriya wadda ta nuna hukumomin tsaro musamman rundunonin soja suna da dama su ɗau mataki kowane iri ne na ba sani ba sabo akan duk wanda suka yarda cewa ainihin dan ta'adda ne to waccan kungiya an riga an ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci saboda haka fuskantar su kan za a iya yi kuma musamman doka ta ba da damar cewa ba sai an gabatar da su a kotu ba to ina tsammani irin matakin da shugaban kasa ke tsammanin zai dauka kenan kuma in ya dauka ba za a ce yayi laifi ba ko kuma a ce yayi ba daidai ba To a matsayinku na masana wani irin mataki ne kamata gwamnati dauka don kawo karshen wannan barazana ta tsaro musamman a waɗannan yankuna? ina gani abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta ɗau mataki na ba sani ba sabo ga dukkan waɗanda suke yin wani yunkuri na tada hankali da yin ɓana ga dukiya da rayukan jama'a da kuma kaddarorin gwamnati don bai wa inda ake da doka da oda da kuma hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaro da gudanar da wannan doka a baro 'yan su tsiraru su hana kasa ta zauna lafiya suna jawo asara ga dukiyoyi da kaddarori na gwamnati duk da kasancewa ana fama da wayansu tashin hankula da rashin tsaro a arewacin najeriya ba dalili bane da zai sa gwamnati ta sa ido ko ta bari daga wani bangare kuma al'amarin ya balle ta inda daga karshe zai iya cewa ya zama to kamar zai bata ruwa in ha aka yi wasa dole ne in ma gwamnati za ta kare yawan jami'an tsaro ne don fuskantar irin wa'annan abubuwa to a tabbatar an kare yawan su an sama musu kayan aiki domin babban aikin gwamnati na farko kamar yadda ake faɗa yaushe shine tabbatar da kare rayuka da dukiyan al'umma a ƙasa to in dai har gwamnati ba za ta yi wannan ba to gaskiya fi sabilillahi ya zama to kenan samar da mulkin baya da wani fa'ida. to jama'a masu rai lokacin da muke da shi riga ya kawo jiki dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokaci guda ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasa daga tarayyar Najeriya da kasance tare da mu sai kuma haya Hayashinku mai ritaya wanda shi ma masani ne akan harkokin tsaro daga Najeriya din wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri. sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa ne Abdullahi Salihu ka tsanake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. karshen shirin namu baki ɗaya da yake ma ɗan sauran lokaci Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so wasu daga cikin labaran da aka saurara. Ƙungiyar IS a yammacin Afirka ta fitar da wani saƙon murya wanda a cikinsa ta sanar da mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau. Wannan dai yana zuwa ne sama da makonni biyu bayan ƙazamin faɗan da aka rawaito an gwabza tsakanin ƙungiyoyin biyu masu ikirari da sunan jihadi a arewacin Najeriya. A saƙon da ta fitar ƙungiyar ta iswap ta ce Abubakar Shekau ya mutu ne bayan tarwatsa kansa da bama-bamai waɗanda ya yi jigida da su yayin da mayakan na ƙungiyar ta iswap suka yi masa ƙawanya a sansaninsa an bayyana ƙungiyar ta iswap na da saɓani akan yadda abubakar shekau an bayyana ƙungiyar ta iswap na da saɓani akan yadda ƙungiyar boko haram ke aiwatar da kashe-kashenta musamman akan fararen hula musulmi waɗanda shine tushen darewar ƙungiyar gida biyu a shekarar 2016 to da wannan zamu gargare sai Allah kai mu can an jima da ran za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya